da kuma haka masu kallon mu zindin ta su yau zan yi magana ne akan iyaye kunya ɗaukan ciki ita haifan yara ko ba ƙarfi ne da ku ba yaro ya taso ba ilimi ba karatun boko na ƙur'anin ma ba cancancan ba me ke kawo haka saboda iyayensa ba sa kula da su ko saboda iyayen in ba sa son ya zama wani gobe nan za ka dinga tafiya islami sai ka shiga street haka a cikin kaduna ko a ce ko ce maka badarawa ko ce maka hari gasa to bayan ma da gasa unguwa dai na hausawa ma dai ba ma kaduna ba ne nan kano ƙauyukan kanan nan za ga yaro ya fito ba wajen an bashi yana wasa a waje za a ga yaro caka-caka ba za a mai wanka a sa mai kaya ba yaro ya fara girma ba za a sa shi a makaranta ba wasu suna da halin wasu kuma ba su da shi to abin da nake son ku gane ku iyaye karatun 'ya'yanku yana da matuƙar muhimmanci a gare ku don me kuke haifansu don me kuke kiran mu 'ya'ya don mu zama wasu mu ma mu muku duk dai ba za mu taɓa saka muku da abin da kuka mana ba tun muna ƙanana har muka girma kuma ni na fi ganin laifin mata na fi ganin laifin iyaye ba abin da ke damun ku da kamar zahan matan sai selfish to don allah da annabi ina roƙon ku kakku manta fa ku ka san wahalar lokacin su ko kashin wahalar da kuka sha da mu tun muna ciki in ba ka da hannu da za ka sa ɗanka a makaranta ko aiki su yi karatu to bai kamata ku ta kawo bai kamata ku ta sa ku ta hayayyafansu kuna kuna kuna tara su a wulaƙance ba za ka shiga gidan mutum gashi dai ba ni mai kuɗi ba amma za ga yara sama da ashirin yaran sani gurin ba kuwan labari